Assalamu alaikum wa rahmatullah tare da ni Maman Sidra. To na yi bidiyo akan ƙara ƙiba gyaran mazaune da sauransu. An bini ni private ana ta cewa to mu masu ƙiba fa muna so mu rage ko babu ne kai. To akwai komai za a same shi wajen Maman Sidra available insha Allah in dai bangaren gyara ne. To kamar yadda kuke gani ina masu fama da ƙiba, ƙiba ta yi yawa. Sannan kuma banda ma ƙiban har ciwon kafa tana sawa. To wannan foot ɗin nan da kuke gani yana da kyau sosai cleaning yake sosai na jiki yana wanko zuciya yana wanko koda yana wanko jini sosai da sosai sannan yana maganin ciwon kafa ma sannan yana rage ma kitsan da ya yawa a jiki yawa wannan lastaga ta kafa kenan tana da kyau sosai da sosai wanda kiban sai yawa kafa yake ciwo kai ko ba ma kiba ne yasa ciwon kafan ba yana da kyau sosai yawa wannan kuma in kina shan shi yana rage kiba yana rage timbi zaki dawo yar walwala wa zaki dawo daidai wa daida sannan ba shi da side effect daman kayan mu ba ma kawo mai side effect ko da ko capsule yawwa ana yana da kyau sosai yana rage kiba yana narka kitse yawwa yana maganin cututtuka amma yana da kyau sosai da sosai keto kenan keto gashi to sai wannan kuma waɗanda suna da ƙiban ba sa so kuma su rage ke saboda ƙiban su daidai ne to kuma timbi amman yayi yawa to wannan naku ne wannan ita ce na lasaga nan ta sa a biya tana maganin timbi sosai tana narka kitsai na ciki zaki ga cikin ya dawo flat ya yi kyau sosai ta cire timbi yawa wannan kuma kamar wanda timbin ya yawa kuma ga ƙiban mata yawa to za ku iya haɗa biyu da wannan da wannan sannan kina bukata ma zaki iya haɗawa gaba daya ma'ana kina da tumbi yawa ga ƙibata ta yawa sannan ga ciwon to zaki iya haɗa wannan duka uku Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai bashi kashi ne biyu. Yuna ji ka ce a bada kuɗi mai yawa a sadakinta. to kuma na faɗa maka yarinyar tattaran sa yanzu bai ce yana son ba ita ce ma take san shi wannan dalilin ne saka ni ce a yi musu aure ba tare sun san auren za a yi ba daga shi har yarinyar hakan zai saka matsalar ta gushe, amma za ku ɗauki yarinyar ku tafi da ita ta zauna tare da ku amma kuma karku ku yadda ku sanar da su cewa su ma'aurata ne sati ɗaya bayan biki insha Allah komai zai daidaita a jiya zuciya mumi ta sauke sanan ta ce to yaya nawa kake ganin za a bayar a sadakin ki ba su ko dubu ɗari biyar ya isa ni kuma na san yadda zan yi da mahaifin yarinyar idan ya so idan kun tafi da ita ko aikata sai ta riƙa mu shi shikenan zan bayar da su yanzu amma idan kashi ake bukata dole sai na je banki zaki yin transfer ni sai na bashi da hannuna idan kun tafi yanzu dai zuwa gobe insha Allah za a daura aura. idan muka fita sallar la'asar zan zauna na yi magana da shi kenan yaya Allah ya shige mana gaba amin ya rabi. ki je ciki ku gaisa da su ki samu ku ci abinci mikewa wata cikin ladabi ta baddakin Safiya da ta suka shigo ta kai idan ta kan Musin, ta ji kawai ya kwanta mata. Shi saka komai take yi cikin jin kunya, yayin da shi bai ma san tana yi ba. A sha Hadiza da Safiya ba su yi aure ba? Wallahi kuwa, ai tun bikin Habibu ina jin ba ku sake zuwa ba. Eh gaskiya, don ko wanda aka yi kwanaki lokacin ba ma nan ne. Ai ta Hadiza an saka rana. Safiya ce dai har yanzu Allah bai kawo ba. Allah ya zaba musu mafi alkhairi. Amin cewar babu zalai. Wadda ita ce uwar gida a wurin Malam Yakubu, wanda matansa uku ne sai tarin 'ya'ya duk da talaucin da suke ciki amma kwantsin yara ne a gidan kowace haihuwa kawai take kai kuma kake wani sunne kai don dai ba zan ce kayi min ba cewar babu hajara wadda ita ce ta biya a gidan dariya suka saka domin shi baya cikin muddin tsokana don hankalinsa a tashe yake sun shiga ɗakunan matan kafin daga bisani suka dawo tsakar gida inda aka shimfiɗa musu tabarmi ko ruwa sun kasa sha mummi ce kawai a cikinsu ta iya cin har abincin da aka kawo domin dama ita ta saba da cimar anya kana ganin hakan zai zama mafita a gare ni yarinyar nan dudu abin da ya fara da ita ba ko raba sati biyu ba tana buƙatar yin instabra'i kafin ta yi aure domin tabbatar da tsarkin mahaifarta malam halaru abin da nake son ka gane shi ne yarinya na fa bayan za su fara rayuwa aure da ita ba asali ma sai ya je ƙasar waje ya yi wani karatu na shekara biyu ko uwar ce ke son aurar da shi a yanzu ba a son kowa ya sani hashi da ita kanta sadiyar shiru na dan lokaci shi kuma malam yakubu ya ci gaba da cewa dama ce a gare ka kai da wata rana na ce fa nake gagarar ka amma yanzu ga kuɗi nan wanda aure za ka iya yi idan kasa ita ko sadiya ta samu inda za ta zauna cikin aminci idan ba ta nan ka huta da surutun mutanen gari ai yana da kyau in yi shawara kafin zartar da hukunci to shi kenan a dai shawarar da wuri saboda har ya mike sai kuma ya zauna ina ganin kawai a auren su tafi ni ma sai na fi samun sukuni a cikin unguwan nan yanzu yaushe za a daura za mu je can ƙauyen gaci akwai wani malami na shine zai daura auren to bara na shiga gida na kintsa sai mu je to shi kenan ni ma zan shirya din yana shiga gida ya tarar da Ibrahim din da Sadiya zaune akan tabarma ita Sadiya ta tura kanta a cinya shi kuma Ibrahim din yana irgari dago kai tai tana ganin shi ne ta ƙara dunkule ta guri daya sai kuma ya ji tausayin ta ya kama shi shiru ɗin sai kuma kawai ya juya ya wuce ɗakinsa. sa cikin shi ne suka ga ya fito da alamu dai unguwa za su je a yanda ta ga ya ci sabuwar shaddarsa. zan fita saura kuma in dawo in ga wani baya gidan musamman ma kai da kake da kunnen ƙashi ya karasa magana yana kallon Ibrahim a dawo lafiya Sadiya ta farta a sanye Allah ya sa ya faɗa ba tare da ya kalli ta ba ya bayan awa ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta furta tare da dafi kirjinta adda ni gaskiya ina so na fita wasa ibrahim ya faɗa yana kallon ita kuma hannunta na bisa kirjinta ta dafi saboda yadda ta je na bugawa to yanzu ya za a yi ka san dai babu ya ce kar mu je ko ina ko ni gaskiya adda wasa ne ke son zuwa kaga ibrahim kai wasan kai da kake so a tsakar gidan nan ka manta gobe litinin akwai makaranta ba sai ka je kai wasa da abokanka ba ni ban san wasa ni kaɗai ya ƙara faɗa yana dire ba. a ji zuciya ta soke ta jona sabon hawaye a idanunta kai haƙuri ka ji saboda baba kar ma ya haƙura ya sa ƙafa ya fita ya ga yadda zan ɓaɓɓalla ka a gidan nan suka ji muryar baba dukkan su kallon gurin suka yi tare yake da malam hallara da kuma ita momi din bismillah ke ya masa dauko tabarma da sauri ta shiga daki momi kallon gidan kawai take tana ganin a gidan har akwai masu rayuwa da farko gidan ma kofar a jingine take sai labulan buhu tsakar gidan gaba ɗaya ƙasa ce sai ɗaki falle biyu ɗaya na umma da yaran ɗaya kuma na baba babu kicin sai dai wata rumfar langa-langa wanda ana aka ajiye duwatsu uku sai katanga ɗaya shi kuma kewayen shi ma da langa-langa aka kewaye sai kuma aka saka labulan buhu a matsayin ƙofa ku zauna bismillah ya faɗa yana nuna tabarmar mummy ta zauna tana ƙara ƙarewa tsakar gidan nasu kallo sadiya ta zo ta ajiye kofin salba wanda ta ciko shi da ruwan randa har za ta miƙe ya ce daga ta sadiya ta ɗan ƙara dugawa shiru ɗan yana nazarin ta kafin ya ce wannan mutane sun zo tafiya da ke ne a tsoraci ta ɗauko ta kalli momi don shi dama malam yakubu ta san shi za su ki a makaranta sannan idan kin samu miji za su yi miki aure a can yanzu za ki tashi ki shirya ku tafi hawaye ne ya balle mata a fuska ta kalle shi ta ce baba dan Allah ka yi hakuri na maka alƙawarin duk abin da ka ce zan yi dan Allah baba kar ka saka su tafi da ni ki ban san iskanci idan kin zauna anan soke mi ta kallon juna kina ganin tunda kika daukan mu wannan masifa hayyo ban yi baccin awa uku ba kullum da bakin ciki nake kwana kuma da shi nake tashi Allah ki bace min da gani ya karasa maganar da tsawa ita kuma da sauri ta tashi hankali a tashi daki ta fada ta haye sa ta dunkule jikinta tana kuka shi ma Ibrahim ya shigo dakin yana kuka Malam ya kamata ka bi ta a hankali domin abin da ya faru da ita kaddara ce Malam Yakubu wannan yara na zamani idan ka ce za ka lallaba su to iskanci za su riga yi gara ne mata haka ita dai kallon sa kawai take tana ƙara jin bacin rai ya yi ka bani nan ba ɗinka safiya ta faɗa da zumuɗi aziza kallonta ta yi a tsorace sai kuma ta murmushin yaƙi ta ce oh wato ba za ki ce na baki nan ba ɗina ba sai ta shigo a anta aziza ki ma fa ina so na karɓi take kawai dai sai ta shiru kuma fa'iza kuma kallon banza kawai ta watsa mata waya ta ko sim card babu amma ki karɓi ta aziza sai mu riƙa gaisawa to shikenan ta furta tare da miƙawa aziza waya ta gida android pop 2 tana saka mata namba din ta miƙe tare da faɗin bari na je da dawo dan baku kan na cika ku da surutu tana fita fa'iza ta ce wannan kucakar karwai tana da gas din cewa yaye ba ta namba ni ba ma wannan bane a raina gani da ta zaki iya saka na fara tsoron kar abin da ya faru da Amira ita ma ya faru da ita stop saying that insha Allah nothing will happen to her da izinin Allah Amira ce last person da za ta mutu a kaina na. your voice yaya fa'iza ta furta dan firgice kuka sosai take kayanta na bako ta rungume bakon tamo kamar wani zai kwace mata Ibrahim ya karaso da sauri tare da faɗin. Ni dai babu sai dai na tafi da ita sai kuma ya fashe da kuka. Cikin bacin rai babu ya kalle ta. Wallahi idan baki bar kukan nan ba sai na lakaɗa miki duga. Kuma ki tafi da ya fuska. Jin haka ya saka ta rage sautin kukan tare da faɗin. Ina so mi sallama da umma. Ba za ki ba, munafaka. Ita umman na faɗa mata, amma wallahi babu inda zan bari ki tafi. Ai da tun da kika fara yunkurin guduwa, na san akwai abin da ke ranki. kuma ki daina kuka har ma mu fita waje mutane su nan sayar da ke nayi malam haliru ba a yi wa yaro haka ya mai da kallonsa ga sadiya ya ce kin ga ki kwantar da ki, sadiya kin ga wannan da kike gani an wata ce kuma za ta tafi da ke ne ta saka ki a makaranta ki karasa ki. idan an kwana biyu mutane sun manta da abin da ya faru za ta dawo da ke sannan umar taki ni da kaina zan kawo miki ita idan an kwana biyu kin ji kai da gida tana masu hawaye yauwa wanke fuska ki kin ji ki daina kuka kin ga kin bata wa baban kire ga kanin ki ma kin saka shi kuka ki kwantar da hankalin ki babu abin da zai faru kai da gida sanan ta ajiye bakwan ta nufi inda buta take ta ɗauka. Wai wannan ƴar ƙauyen a ce ita ce matan Musin? Ita ce mu wallahi. Mummy ta farta a zuci. Tana kallon Sadiya da take wanke fuska da ruwa. A cikin mota suka tarar da su Musin din, don already har sun shiga. Shiga ciki, Mummy ta faɗa tana kallon Sadiya. Sai da ta juya ta kalli babanta da kuma kananta, sannan ta buɗe murfin motar, amma ta kasa. Sai da Malam Yakubu ya buɗe mata sannan ta shiga. Bai rufe ba saboda Mummy za ta shiga. Who is she? Fa'iza ta faɗa tana kallon ta a shige. Haure Aino, Aziza ta faɗa. Shi kuma Musin juyawa ya kalle ta sannan ya juya. Ke kuma wace ce? Aziza ta kalle ta tana kallanta. Sadiya ta farta a sanye. Kinga, mu ba sunan ki muke bukata ba. Menene shigo da ke? Ganin mami ta shigo ne saka duk suka yi shiru. Mami, wannan village din da ita zamu tafi? Ni wallahi perfume din da ta yi amfani da shi gaba ɗaya ya ishe ni da wari. Dare idanunta idan ta bi ta da shi, dan ta ji abin da suka ce. Tana jin mami na faɗin ita din sabuwar aikin da ta ɗauka ne. Tana jin da suke zaginta da kushe halittarta da ba ta da wata makusa. ban san tana jin duk abin da suke faɗa ba domin sadiya tun taso wata mace mai son karatu shi saka ko a makaranta tana daga cikin best student wasu hawaye masu zafi ne suka sami damar zubo mata kinan baba aikata ya aikata da ya ce karatu za ta je ta yi ya rabi ka sani ba ta san raina aka yi min fyaɗe ba ban kuma san waye ko dalilin sa na aikata hakan ba Allah ina roƙonka daga kwatan min na. ka kuma tozarta koma waye da ya wulakanta rayuwata ya kuma tozarta ni ya raba kan ahalina muna riƙe mu muna tattala mu amma komai ya tarwatse a yanzu ta farta a zuci idanunta tuni sun yi jajar nan shi ne ɗakin ki da safe sake ta sauran bayani daga momi aziza ta faɗa ita dai sadiya da ido ta bi ta har ɗakin kallon katifar ta yi tare da zama a kai na shiga uku ta faɗa tare sa kanta a gwiwa ta fashe da guga lafiya kike kuka da sauri ta ɗauka kai ta kallo da ta shigo da kula a hannunta a gaban da ta aje tare da kallanta ya ki? sadiya karki damu wannan shine karanki na farko da aiki ko kai ta gida alami eh karki damu insha Allah zan taimaka miki wurin yin wasu abubuwa yanzu dai ka abinci ke ci sai ki samu ki kwanta na san kin sha hanya kai kawai ta gyada ita kuma ta miƙe hatta kai kofa ta jiyo ta ce suna na Fatima tana fita sai kuma Aziza ta shigo a'a waye ya kawo miki abinci wata ce wata wa wadda muka zo da ita a'a ni ta ce min sunanta Fatima Aziza saki roba ta kauye tai sannan ta dafe girji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauri ta juya ta bar ɗakin Sadiya kasa zama tai don bata fahimci komai ba tare da Mumi da musin suka dawo a ina ta kawo abincin ko me ta ce miki ta ce na ci abinci sai na kwanta na huta kuma ta ce za ta taimaka min ya ilahi a tsorace take kallon su daga duk tashin hankali ya bayyana a fuskar su babu komai kawai wuce mu tafi ki kuma kake ci wannan abincin ga wanda zaki ci saboda wannan dumame ne na jiya but mommy hold on musin wuce kawai mu je haska ba ɗakin sadiya ba ta zauna ba don ita sam ta kasa gane tsoron na menene ko distan moza din su ce baki ta tabe sanan ta zauna ta bude flax din lafiyayyen fried rice ta ji mai da hanta robert ta kawai din ta bude while rice and stew sai kaza a ciki aje zuciya ta soke tana tunanin wanne za ta ci mumi yarinya na amai da ita gidansu dan ina ganin gara da koyan aiki ko guda biyu daga abuja wanda sun san situation din mu kuma za su iya zama da mu musin kai baka shine sanin abin da ya dace da nayi ba dan haka kyale ni kurum aziza da gyara zama ta ce amma ina ganin magana da yayi musin ya faɗa gaskiya ne domin ni a na ai wannan ita ma bata wuce a kula da ita ba ba fa za ta iya aikin gidan nan ita kaɗai ba kina ganin ta kin san bata fasa faiza ba musin ya kara da faɗin ni ma abin da na gani kenan me yarinyar nan za ta iya yi dan Allah haba ni wallahi ba na san wani rabe mu matsala ta zo ta same shi a ce mu ne da laifi tsaki mami ta tare da faɗin sai ku yi domin ni ba zan tsaya biyo shirman ku ba tashi ta da ɗakin aziza ta kalle shi ta ce ni yarinyar ma tausayi take bani kamar tana cikin damuwa kuma mari ne ni bana son matsala shi yasa ma sam yanzu ba na son ganin kowace mace in dai ba ku ba insha Allah komai zai zo da sauki bayan kwana biyu ni dadi ban sani ba mummy dai ta ce yanzu transfer ma za a yi min domin mun dawo nan da zama gaba daya fa'iza ta fada tana fitowa cikin falo dadi wallahi Abuja babu dadin zama ni ga har Kaduna din ma saboda akwai yan uwa da kuma friends zama dai kan kujera sanan ta cigaba da cewa dadi ni dai gaskiya 50k yayi min kadan wallahi har a bias nake son siyafa kallon banza a ta watsa mata sannan ta cigaba da danna laptop love you tana cire mai daga kunna ta kalla aziza ta ce to kuma menene na hararata kin san dai aiki nake bana so ki zo nan ki takura mu taɓe baki ta tare da faɗin naji ta furta tana tabi baki mummy da ta fito daga side ɗinta ta zauna tare da faɗin me suka inda kuka haɗu sai kun yi faɗa mummy daga ina waya da dadi shine fa ta fara hararata to yanzu dai ba wannan ba ina wucin yarinyar nan tana kicin na saka ta hada man fruit salad Aziza me amfanin Mariya da Hajara da na saka su zuciya? Ita wannan ku daina saka ta aiki. Faiza sakin baki ta kalli mami ta ce, "To ita menene amfanin ta a gidan?" Ni dai na faɗa muku, ku daina saka ta aikin komai. Amma mun rufa mun baki Aziza. Rufa mun baki Aziza. Dan na san ke dama kowace magana ne kina son mu samu. Ya hakuri mami. Na rantsi da Allah ba sani da ba sai ka faɗa min inda ka kai min yata. Umma ta faɗa rai a bace. Kuma lokacin ta fusgo Ibrahim suka fito daga gidan. Wani irin hauka ne haka? kin zo ki tara mutane ne kuma menene zaka faɗa ka faɗa me tai maka ita ta aikata laifin kawai sai ka tsani yarinya ka kuma ɗauke ta kai ta can wani gurin ka hukunta ni su kuma in baka iya roƙonsa aini zan iya don rantsi da Allah da sake ba zai yiwu ba kuma Ibrahim ma ba zai ƙara kwana ɗaya anan ba yara da matan unguwa gaba ɗaya sun taru malam Yakubu ya ƙara su tare da faɗin haba lami bai kamata ba dama ai zaka ce haka bakin azzalimi ai dama an ce da kai aka haɗa baki wajen ɗauke sadiya to na rantsi da Allah mutum ba ku dawo min da ita ba sai na kai ku ƙara shiru malin yakubu yayi jin tana neman kunce mishi zani a kasuwa dan Allah ki tafi yanzu ma ki kai kotu ki gani waye a wahale ari ta wuce kuma ni da haƙi a kanta haƙi ko to wallahi baka isa ba jan ibrahim ta suka wuce babu na kokarin binta malam bala wanda gidan shi ke daga gefe ya saurar ruwa hannunsa gabar da kawai har zuwa lokacin da za ta huce sai da ta sake juya zoben a hannunta sannan ta mayar zama ta yi a gefen katifar a ranta ta ce Allah sarki yanzu classmate ina suna can suna jarabawa egg ta farta a fili sanan ta murmushi ta ce Allah sarki kausar na san ta ji ni shiru yanzu nan ba lalle mu sake addu'a ba ta karasa magana tana goge hawaye Sadiya ta jan ambaci sunanta da ƙarfi dan juya ta ya tsore shi sanan ta sauke ajiyar zuciya dan a tunanin ta yi zane jin an taba kafada ta ya saka ta juyawa ganin wata mummunan halitta ya saka ta kwada ƙara tare da miƙewa ta makale a bango ta fi mintuna biyu a haka sanan ta sake jin sunanta ya karaɗe ɗakin umma umma umma shine take ta faɗa cikin tashin hankali Aziza da ke jiyo iwon Sadiya da sauri ta miƙe, mummy ta yi saurin dakatar da ita. Amma na ji tana ihu ne. Eh, na ce karki je, ki bar ta kawai. But mummy why? Ta furta kamar za ta yi kuka. An wai ki ce? To kada ki sake ki je, in ba ka ba sai na saba miki. Ki kin dauko ta ne da wata manufar? Ni ba mu cuciya ba ce, amma zan iya komai saboda lafiyar dana. Ita ma wani ce mummy, Aziza ta faɗa tana goge hawaye. Ta bangaren Sadiya kuwa a tashin hankali take sosai, jita ana taba kofar toilet ta rantsa idanunta ta ki buɗewa sadiya ki bude ido ni ce fatima na zo ne na baki wani labari a hankali ake maganar ita kuma tana faɗin a'a a'a ki buɗe ido sadiya ta ji kamar ana hura mata iska a fuska tana buɗe ido ta gama ce da sako zakon haƙora jini na zuba a jiki sai kuma idanunta kwala-kwala kuma jajar a take a gurin ta sulale ta suma kallon mutumin yayi jikinsa ya fara jin ba daɗi biza ɗin zan iya samu kwana kusa insha Allah da ta fito zan kira ka kai daga sannan ya miƙe ya fita tana tsaye daga jikin motarsa tana tauna cingam barka da fitowa haɗaɗɗi kamar ba zai mata magana ba don har ya je kusa da motar sannan ya juyo ya kalle ta kiɗan maza ina son ɗaukar mota na murmushi dai ta ƙara so gaban shi tana kaɗa makullin mota yanzu ka fahimci ciwon motar tana ƙarƙashin iko na amma how comes kana fitowa ka wuce a gigice baka zare ba Shi ne na zare na kuma tsaya ina jiran ka ina godiya sosai ni ba godiyan nake so ba so ne ka biya ni kawai to nawa kike so na baki haba dan samari ni ba na son kuɗi to me yake so zan faɗa maka ta buɗe jaka ta ɗauko kati tare da faɗin ga kati na zaka iya nema na ma da karfe takwas na dare a habibu hotel hotel kuma wani da haɗawa ko galaxy ne no ba na zama irin wannan public guri din i need privacy shiru yayi sannan ya kalle ta yace ba zan iya zuwa ba in har baka zo ba to baka mun adalci ba ba zan je hotel ba gaskiya hannu ya saka zai karɓi wayar sai kuma ta janye to ka zo gidanmu to mene ne yake son sanar da ni wani sirri sirri na me kenan sai ka zo zaka ji ana san kana son sanin waye kai ban fahimce ki ba mi ka masa ɗin ta ya iya karɓa ki faɗa min abin da yake nufi kawai gani ta ja hannunsa ta damƙa masa juyawa ta cikin rangwada ta bagurin shi kuma da ida kawai yake banta. ya ilahi wannan wace irin mace ce haka hmm. ya je zuciya tare da girgiza kai ya kuma buɗe mota ya shiga mumini gaskiya zan je na ga halin da wacce yarinyar take ciki ba za ki je ba hakan me kina jin da take ihu ba haba mumi ta furta tare da fashewa da kuka ita ma mumi kuka ta fara tana faɗin kun san dai ba zan taɓa yin abin da zan cutar da wani ba amma ai haka kika ce duk sanda zaki wani bai kai wanda zaki wa ƴaƴanki ba ita ma diyar wani ce kuma na tabbata iyayen na mutukar kaunar ta ta fada tana goge hawaye lafiya kuwa sai ga musin din ba tare da san ya shigo ba dukansu babu wanda ya iya cewa komai ji wani gidi can ƙara ya saka ya kalli gurin yau menene haka ya faɗa yana kallon su babu wanda ya yi magana don haka da sauri musin ne na fi side ɗin dakata musin shi ma mami ta dakatar da shi aiko ya tsaya tare da juyawa ya kalle ta a tsorace kar ka je inda take me yasa ba sai ka ji dalili ba mami ba zan yi da aiki sa a gabana ba yana faɗa ya miƙe da sauri su kuma suka rufa masa baya ina shiga ya tsaya cik jikinsa na girma lokacin da suka sadiya a kwance an yanka mata wuya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aziza ta faɗa tare da su ma a wurin lafiya kalo muka yi sallah asuba da shi muka yi sallama ya shiga gida ni ma na shiga nawa gidan to waye za a ci daga gabanin asuba zuwa yanzu ya shiga gidan har ya masa yankan rago irin haka malam yakubu ya faɗa yana daga gefe tare da sauran gungun mutanen da suka tara a kofar gidan malam halluru asp ahmad dabawa, ya matso kusa da dattijawan unguwar tare da gabatar da kanshi a gurinsu sani ya kara da cewa shin baya da mata ne shi kaɗai ke rayuwa a gidan eh to a baya yana da mata amma da wani al'amari ya gita sai suka rabu da matar wanda yaran nashi a hannunsa suke daga bisani kuma yau kusan sati kenan yana rayuwa shi kaɗai malam yakubu ya yi maganar don shi ne mafi kusa da malam haldara a kwanan nan babu wani wanda suka samu saɓani da shi gaskiya babu sai matarsa da ta yi hayaniya da shi akan yaran har ma ta yi kirarin kai shi kotu kuma mutane da dama za su shaida haka domin a nan waje suka yi hayaniyar amma ita din tana gidansu kuma gidan yana da nisa da nan za a raka domin zan so mu yi magana da ita oh rayuwa kenan Allah sarki malam halluru baya da abokin fada Ina da tsare mutunci da kima ne kansa da iyalansa amma karshen sa ya kasance a haka aka yi wa diyarsa fyaɗe yanzu kuma aka samu wani azzalimi yayi masa yankan rago ni fa da dukudukun safiyan nan naga wata budurwa ta fito daga gidan fuskar ta sanye da niqab shi yasa ban gane wa ce ba amma Ismail ya kamata ka yi wa 'yan sanda wannan bayanin ta wallahi ba a jin mutuwar sarki a baki na. domin ku yanzu idan suka fara tuhuma ta sai na kuma je kiɗa da karatu Doktor na fitowa suka miƙe da sauri tare da ƙarasawa inda yake duk ya jikin nasu gaba ɗaya da sauki ku kwantar da hankalinku ita wadda ta suma shock ne ya jawo haka ta ga abin da ya firgita ta yanzu haka ma allura da ake mata bace ita ce ta saka bata farka ba saboda muna so kwakwalwarta ta samu hutu ɗaya fa muhsin ya faɗa a sanye ku biyo ni ofis dina zan muku bayani a kanta. kallon mami wanda gaba ɗaya a sanye take doktor na wucewa suka karfa masa baya a ofis ɗin da suka zauna sai dai hankalinsa ya ƙi kwanciya ganin yadda ya ƙi cewa komai duk da ta mutu ne musu ne faɗa hankali a tashi bata mutu ba amma tana cikin mawuyacin hali wani hali ne don Allah duk ka daina tsayawa kai mana bayani yadda za mu fahimta a gaskiya ba lallai ta ƙara takawa da kafafuwanta ba saboda buguwar da ta yi ya saka spinal cord ɗinta ya yi collapse sannan kuma gaba ɗaya kidney ɗin jikinta duka biyan sun samu matsala dole a canza cikin gaggawa ko kuma ta rasa ta baki ɗaya kidney kuma to irin buguwa ce wannan da za zai ja mata matsala a spinal cord na shiga uku to duk ya butun yankan da ta samu a wuyanta mami ta faɗa tare da fashewa da kuka ba kuka zaki ba hajiya mafita ya kamata a samu wurin ceto yarinyar nan domin gaskiya idan ba a yi aikin nan ba za ta iya rasa rayuwarta maganar yanka a wuya kuma ai dama babu yanka a wuyanta goshinta ne kawai ya fashe cikin tashin hankali musin da mummy suka kalli juna don sun san tabbas sun ga yanka a wuyanta amma kuma ya ce babu lafiyar ta kalau dan ta daga gidan iyayenta kuma yanzu a ce ta samu matsala a koda har duka biyu sannan kuma ga rashin takawa me zan faɗa wa mahaifinta duk to yanzu menene abin yi ciwon motsin a nan za mu iya bakin ƙoƙarinmu amma abu ne da yake buƙatar kuɗi koda kaɗai za ku iya samunta a miliyan takwas zuwa gobe shi kuma spinal cord ka san dai baya gyaruwa miliyan takwas miliyan takwas ya maimaita tare da kallon mumi. da sauri ta tashi ta fita shi kuma ya kalli doctor ya ce zan yi magana da ita sai ka ji feedback to babu damuwa ina sauraron ku kana ji malam ni dai ban san yadda zan yi da yarinyar nan ba gaba ɗaya sun yi rugurgu da rayuwarta duk da kwana biyu musin bai yi komai ba amma ni dai hankali na tashi yake yanzu haka muna asibiti daga ɗayan ɓangaren malam yakubu ya ce to ai da mai yarinya a matsayin hadaya ce don haka komai zai iya faruwa duk da ka faɗa min amma hankali na ya tashi yanzu haka tana asibiti ba kuma an ce gaba ɗaya kodar ta lalace sai an saka mata wata sannan an ce ba za ta ƙara taka kafafuwanta ba kinga ki kwantar da hankalinki yanzu haka ke sake jiya an shiga gidan su yarinyar nan an yi wa mahaifinta yankan rago to to hankali duk ba a kwance yake ba yanzu haka zaman makoki ake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karki daga hankalinki zuwa in jima zan kira ki yanzu ba a natsa nake ba tana so ki kiwaye ta jingina da bango hankalin ta gaba ɗaya a tashe yake fa'ida ce ta fado mata dan haka ta yi saurin kiranta momi kina ina ne ina gidan su hibba to ki koma gida ki bari zan kira ki idan mun koma menene ya faru babu komai kin dai san matsalar gidanmu kuma gaba ɗaya ba ma nan mun je unguwa so idan na dawo abin latino alright Allah ya dawo da ku lafiya amin dole in garin nan dole in yi nisa da mutane domin na san komai na faruwa ne a na, yanzu abin har ya fara shafar wanda basu ji ba su gani ba abin ya fara dawowa kan yan aikin gidanmu ba zan iya zama ina ganin mutane suna rasa rayuwarsu a na ba musin jin an kira sunan sai saka ya dago zama ta a gefen sanan ta ce ya kai da doctor na biya kuɗin gado da magungunan da aka yi amfani da su amma kuma ya ce min dole sai an saka waccan ya koda samu ta koda fi sabilillahi su ne za su nemo suna buƙatar kuɗi ne kawai hannawa almost 10 million what ina miki da wannan kuɗin ni ma na rasa mafita ya ce idan har ba a daga gawa ba za ta iya rasa rayuwarta gaskiya sai dai na kira iyayenta su san abin yi momi in har wannan gidan ne gidan su yarinyar nan to gaskiya ba su da wannan kuɗin kina ganin da suke a kunta shafa a da mu ta samu wannan ciwon don haka muke da alhakin ɗaukar nauyin nemo mata magani wannan ba hujja ba ne tunda ba mu muka ɗora mata ciwon ba mummy kawai ki sanarwa da dadi saboda idan yarinyar nan ta rasu ba za mu fita ba mumi da ni da ke fa gaba ɗaya mun ga an yanki yarinyar nan a wuya amma abu mamaki sai gashi anan babu komai shin baki tunanin matsala ta ce ta shafe ta ai da na san sai ka faɗa haka shikenan kowace kaddara sai ka ce kai ne salatta ai na ga lokacin da na shigo kin hana ni shiga kuma irin abin da ya faru da ita shine ya faru da Zainab macen da na fara so a rayuwata ita cewa akai kayan cikin ta gaba ɗaya sun lalace kwana goma cifta a asibiti ta rasu to wannan dima ko cewa kai kana santa ni ko sunanta ban sani ba sanin tunanin da muka dawo daga wannan shine gani ne fi da na mata to ka san da ka shine kake san mutu laifin kanka shirye dan ji zuciyarsa na radadi kuka sosai umma take don ko yan gaisuwa bata iya amsawa ba duk da ba sa tare da baba amma tabbas ta ji mutuwarsa shigowar ta budurwa ya saka da ɗakin aka fara amsa gaisuwar ta matso kusa da umma ta yi mata gaisuwa ita kuma kai kawai ta ɗayyada ibrahim ko ta faɗa tana shafa kanshi ita kuma umma ta dago tana kallonta dan tsorace tun ba taɓa ganin fuskar ta ba kuma ta ganta san bata kama da wanda za su zo yi mata gaisuwa ba Ibrahim ya jikin Sadiya jin ake saka ummi miƙewa tare da faɗin ki kuma wace ce ina kika samu lafiya ki kuwa lami ina ni san ban yadda da wannan ba ta wani zo tana min magana ya jikin Sadiya to me ma haɗin mu da ita wa kenan Lada ta yi tambayar ga ta nan wadda ta shigo ta yi gaisuwa yanzu ta karasa tana nuna ta da yatsa waye ya shigo mu ai ba muka kowa ba haba umma ga ta nan a zaune kusa da habiba ai jin ake saka habiba ta dan zakura sannan ta kalla gurin tana faɗin nan ɗin da babu kowa kallon budurwar ta yi ta ga tana mata murmushi ai kuwa take a gurin ta zube ba zan samu dawowa yanzu ba akwai aikin da yake gabana amma dadi matsaloli sai faruwa suke yi ya kamata ka dawo ka ga halin da gidan nan yake ciki aziza idan na dawo muka zauna nan waye zai nemo abincin da za ku ci bari har ku samu damar yin karatu kuma ina yi ne domin na rufa muku asiri dadi gaskiya ya kamata ka duba lamarin nan and we need almost 10 million saboda yarinyar da ke kwanciya a asibiti aziza kina da hankali kuwa ina naga wannan makudan kudaden idan ba kadarori zan sayar ba ko ma sai in turo hawan abin kudi yau bare aiki ba zai yiwu ba kuma yau da iyayenta su ne suke da alhakin su nemi mata lafiya amma dad kitta ta ja kashe wayar ran ta bace ta kalli momi gaskiya ba daidai bane abin da dadi yake haba dan Allah ba zai biya ba ko haka ya ce kuma ya ki dawowa to ni kan ban sanya zami ba ga momi ta fita tun dazu ina tunanin asibitin ta je ta duba yarinya ina ta jin haushin yarinya na amma wallahi yanzu tausayi take bani musul waye yayi fa'iza ta dan kalle shi a tsorace aziza ma da suri ta miƙe tana kokarin tar gaban shi ina zaka je kuma zan je asibitin a'a yaya ka bari ta dawo sai mu je aziza hankali na ya kasa kwanciya na sani amma ka yi alhamdulillah to in sakar gida a nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah ina zan kamo kashe na uku ku ci kasancewa da tsakar gida ku ci da kuma na ku tambaya cin yara korafi ko yabawa Haka zalika, fitowar ta time sharing